وما ذلك على الله بعزيز hallaka ku da kawo wata halittar koma bayan ku ba abu ne wanda zai gagare shi ba saboda shi mai iko ne akan komai babu abin da zai gagare shi